a sakonsa domin bikin wannan rana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa United Nations, committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world. Ya na ɗauki kudirin kawo ƙarshen matsalar da matasa ke fuskanta a sassa na duniya kuma na fatan zan samu taimako daga ku matasa domin cimma wannan nasara. Bikin da yana zuwa ne a daidai lokacin da matasa a sassa daban-daban na duniya ke fuskantar kalubale ta fuskoki da dama. Ƙudurori goma sha biyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar na inganta zamantakewar matasa da kuma ci gaban su sun hada da samar da ilimi ayyukan yi kauda talauci da kuma yunwa da samar da lafiya da kawo ƙarshen shan muggan kwayoyi da kuma hana matasan shiga ayyuka na tada husuma daga cikin irin waɗannan ƙudurori dai gwamnatoci daban-daban na ɗaukar matakai na ganin an inganta jin daɗin matasan a sassa daban-daban na duniya najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe da ke ɗaukar irin waɗannan matakai gwamnatin muhammadu buhari da ta hau kan karagar mulki fiye da shekaru biyu kenan ta bayyana ajiyarta na samar da ayyukan yi ga matasa a matsayin ɗaya daga cikin kudurorinta kamar da ministan matasa da wasanni minista Solomon Dalon ya shaida mini a hirar da na yi da shi a can baya. Abin da mu muka tunkara a wannan gwamnati shine. Kai wata tsari ta gwamnatin tarayya wanda wato tallafi nan wanda aka ware kuɗi wajen biliyan ɗari biyar domin ma samu wa matasa aiki to abin da yasa aka samu matsala ba a so mata cikin lokaci ba shine ana nema a samu ingantaccen hanya wanda waɗannan matasan da za a bi ba waɗanda sun zauna suna na addini ne sun rikita kamar da ba domin a da sai ka samu mutum ya sa sunan yayan shi wanda kuma wani suma ba a nan Najeriya suke ba to suna cin wannan tallafin salimin kuma dalilin na biyu shine ana nema a samu eh, haɗin kai na duka eh, kowa da kowa domin kasan abu ya shafi siyasa dole a tafi kowa da kowa to ana nema kowa ya kawo goyon baya domin ta yi tasiri a yi ta cikin adalci waɗanda masu san da haka ba a ba su kudaden su garin yanzu yanda samar da ayyuka ke da matukar wuya aka samu matasan da sun rungumi ayyukan sana'o'in hannu tare kuma da fatan ganin sun zamanto masu dogaro da kai ga dai rayan wasu matasa da na suna koyon sana'o'i na hannu daban-daban a unguwar agege da ke birnin Lagos ya kamata matashi kada ya tsaya ya dogara ga cewa sai gwamnati ta mashi goyi ya mai da hankali shi ya koyi sana'ar da zai dogara ga kanshi har wani ya tsaya kalkashin shi ya samu abin da ya kamata kenan wannan sana'a na salama ya kake a gaskiya muna ta kokarta kuma muna fata Allah ya sa a ba mu wayannan kayan ayyukan idan mun kasance masu mai da hankali a cikin wannan harka domin duk wanda ya abin nan a ciki ana samun mutum goma a ba su kayayyakin wannan aikin wanda za su kai su dogara da kansu har in su zo su ci abinci a kasansu yanzu dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da gwamnatoci suka tayi tsaye wajen fuskantar matsalolin da matasa ke fuskanta abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai da ake ɗauka zai taimaka wajen fitar da matasan daga halin da suke ciki na ni'yasu babangida cikin murya amurka daga lagos